Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bijirewa sallama da 'yan bindiga suka yi inda suka kai hari a yankin Rijau a jihar Neja hukumar yaƙi da fataucin 'yan adam a jamhuriyar Nijar ta yi wata bita ga mata da manema labaru kan muradun kare martabar jama'a wani hali kwamitin bunƙasa tattalin arzikin waje da man fetur ke ciki. Muna da zantawa muna ɗauke da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru amma da farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe a jiya talata a ƙasar isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin gaza yayin da mayakan palestina suka harba rokoki zuwa isra'ila wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan ƙasar Thailand biyu a wani kamfani sannan ya jikkata wasu mutum bakwai a ci gaba da tashin hankali da ke faruwa wanda aka shafe sama da mako guda ana yi. Harin na Isra'ila ya rushe wani ginin bene mai hawa shida da ke dauke da shagunan littattafai da cibiyoyin ilimi da jami'ar musulunci da wasu sauran kwalejoji da ake amfani da su wanda ya bar burbushin kankara da yawa. ana iya ganin tilin tebura da kujerun ofis da littattafai da kuma wayoyin kwamfuta a cikin tarkacen yayin da mazauna ginin suke neman kayayyakin su isra'ila ta gargaɗe su tun kafin ta kai musu harin wanda ya tilasta musu suka tsere zuwa ƙasan ginin da yake da duhu babu rahoton asarar rai daraktan hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta amurka rochelle waleski ta faɗa jiya talata cewa amurka ta kama hanyar fita daga annoba tana cewa a kwanaki bakwai na baya-bayan nan adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na covid-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke yayin wani jawabi da kwamitin yaƙi da covid-19 na fadar white house ya yi walaski ta ce alkalman baya-bayan nan sun nuna ya kamata dukkan mu taka tsantsan yayin da muke kyakkyawan fata babban mai ba da shawara kan covid-19 a fadar white house andy salabit ya kara da labari mai daɗi ya ce adadin waɗanda suke kamuwa a makon da ya gabata ya yi ƙasa a dukkan jihohi hamsin na amurka kuma a karan farko tun da aka fuskanci barkewar annobar yayin da adadin yin rigakafi yake tafiya a hankali walaski ta ce amurka za ta ci gaba da yi wa mutum miliyan ɗaya da ɗigo biyar zuwa miliyan biyu rigakafin duk rana labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Spain ya tafi yankin kasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyarta maroko bayan da bakin haure wajen dubu shida suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da ƙarin 'yan sanda don su fatattaki ɗimbin mutane da ke ƙoƙarin ƙetare shange daga maroko zuwa ɗan karamin yankin ƙasar mallakin Spain bayan kutsawar da ɗimbin bakin haure suka yi a ranar Litinin. An samu wasu fayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Maroko suka yi ta buɗe kofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birnin mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain ɗin. Wannan kwararowar bakin hauren haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga ƙasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Cuta da Melilla wani yanki kuma mallakin Spain da ke iyaka da Maroko. Yayin da ya rage kasa da watanni biyu kafin fara bikin buɗe wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Olympic a Tokyo, wata babbar kungiyar likitocin Japan tana kira da a soke wasannin saboda ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a yanzu. Kungiyar likitoci ta Tokyo ta aika buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Prime Minister Yoshihide Suga ranar Litinin tana gargaɗin cewa asibitocin babban birnin ƙasar Japan sun cika makil kuma kusan ba su da wani wuri da ya rage. Ƙungiyar da take wakiltar kimanin likitoci dubu shida da asibitoci ta buƙaci suga da ya gamsar da kwamitin Olympic na ƙasa da ƙasa cewa gudanar da wasannin zai kasance mai wahala kuma ya kamata a dakatar da shi. Wannan karuwar da ake samu a yanzu ta janyo hukumomi sanya Tokyo da sauran larduna da dama a ƙarƙashin dokar ta ɓaci, lamarin da ya haifar da buƙatar jama'a na soke gasar ta Olympic, wacce aka shirya za a fara a ranar 23 ga watan Yuli bayan da aka dakatar na shekara ɗaya saboda annobar coronavirus. Kasar China ta sake yunkurowa a diflomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin Afghanistan tana mai cewa a shirye take ta ɗau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a Afghanistan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya tattauna ta wayar tarho kan batun da samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na Afghanistan Muhammad Hanif Atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro hamdullah muhib a cewar jami'an kasashen biyu china na daɗa damuwa cewa janyo sojojin amurka da nato daga afghanistan na iya jefa makwabciyar tata wadda tashin hankali ya daidaita cikin rudani da kuma zama wata tungar masu tsatsauran ra'ayin addini. labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni yan bindiga sun keta lokacin da jama'a ke murnar sallah inda suka kai hari garin genu da ke yankin karamar hukumar rijau a jihar neja miyagun sun auka wani karamin ofishin yan sanda da kuma wawashe shagunan kayan masarufi hakan ya haddasa firgici a yankin ga rahoton wakilinmu mustapha nasiru batsari rahotanni sun nuna yadda wasu yan bindigar suka auka wa garin genu a yankin karamar hukumar rijau Gusau ta jihar Niger tare da wawashe kayan jama'a kamar yadda wani mazaunin garin ya yi ƙarin bayani. Da suka shigo mutane suka wace mata da yara dai aka yi ta gudu wasu suna yin dajijjika hakan nan. So kai tsaye abin da suka fara yi shine suka isa police station suka je mai dama yan sandan kuma gaskiya da sun fita suka halibe gambun police station din suka bubbuɗe wuta ba su je samu kowa ba babu kowa sai wani dan banga da ke nan wurin suka ba shi kashi duk shagon da yake cikin gari duka sun babballa shagunan sun kwashe kaya. Ana cikin tashin hankali gaskiya tunda kaga waɗansu har yanzu ba ga iyalansu ba suna can sun zama cikin daji ba a san ma inda suke ba na yara da mata wasu duk sun wace suna cikin daji. Shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya kara janyo hankalin hukumomi akan ɗaukar matakin kawar da wannan matsala. a gaskiya yanayin da muke ciki a wannan kasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki a kan sha'anin tsaro shawara ta ga ita gwamnatin mu ta tarayya da ta jiha wanda su ne allah ɗora mu alhakin kula da zaman lahiyar mutane da kwanciyar hankalinsu kuma wallahi in ba su yi ba allah zai tambaye su kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su mai suka yi kuma ranar tashin kiyama mai suka yi za su gaya ma Allah yanzu gashi misali abin da ya faru a nan har yanzu dai ni ban ga wani abu da aka ce gwamnati ta zo ta ɗauki mataki ta ma kalli me aka yi ba har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai jami'an tsaro da ma gwamnatin jihar Niger ba su ce komi ba akan wannan hari na garin Geno to amma hukumomin jihar Niger dai sun sha bayyana cewa suna yin iya kokarin wajen kawar da wannan matsala da ta'addabi al'ummar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Hukumar yaƙi da safarar mutane a Nijar da haɗin gwiwar asusun Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya horo ga ƙungiyoyin mata masu unguwa, jami'an tsaro, 'yan jarida, wakilan magajin gari da matasa. Sa'idu Lawali shine jagoran hukumar yaƙi da fataucin mutane da baƙin haure. Ba ga taro da muke yi saboda mu jawo kan hankalin mutane su gane aikin da ya kamata su yi kuma su gane menene ake cema safarar baƙin haure, menene su san menene ake wannan faske ta rayuwa. ba su gane abin da ake nufi don mu kara waye musu kai saboda su gane duk wanda ya kamata su kawo kokarin su ba su kokowa da ake yi. su a da wane ne kuka hada dan ba su wannan horo. to mun tara mutane da yawa saboda da yawa mutane ne ya kamata su shiga kan ga akwai juju akwai polis akwai wakilan jama'a wakilan sarakai wakilan conseil regional wakilan sarakan gargajiya da malamai duka da eh, wakilan matasa duka da mata saboda abu ne wanda kowa sai an kama hannu duka ake. kowace irin kungiya ce ce take da nauyin daukan wannan horo banga taro abin da shirya shi mu bi muka shirya shi da babbar kungiya ta Nijar wadda ke kula da wannan wannan yakin wannan wadda ake cewa Agence Nationale de Lutte contre la Traite da kuma mu majalisar dinkin duniya don mai kula da yakin na yaki da mayagun laihuka da kuma harkar kwaya don ko UNIDC ake ce mashi don ku tare ne muka shirya wanga abin da su akwai wata matsala ce da ta samu na game da safaran mutane har yasa kuka shirya wannan haduwa bon kun sani dai shekarun baya an samu asa da an samu jama'a da suka rasu can cikin sahara to shi wanga abu ba kare ake ba sai dai ya rage to kun gani akwai kuma nijar ita ne ka ce mashi duka mutane wanda ke tawar daga yammacin afirka ta niger suke bi su wuce ko kuma daga afirka ta tsakiya an kun gane kamaru ne ko kuma daga wajen nigeria da tana suna bi ta zandar su wuce su yi agada su ta ko algeria ko kuma har su wuce kasashen turai don kuma kun sani kasar da jihar da magaran akwai matsaloli da bisa kan harkar kanci wajen kancakin nan da kun ga mutane masu zuwa algeria suna zuwa bara suna anuwa ne don kun gani shi yasa muka ce ya kamata a wayewa mutane kai kowa ya san abin da ya kamata yi don ba haka nan bane muka ce zandar za mu dauka haka nan abin akwai dalilai wanga wanda na gani shi yasa muka ce to ya kamata mu zo mu yi wannan aiki don ku a zo a tantama na fasu nan ne suka kai samun matsala to gashi kun hada kungiyoyin mata na masu unguwanni jami'an tsaro malamai da sauransu a ƙarshe mine ne kuke jira daga gare su to muna jira ga mutane gaskiya su gane abin da ya kamata su yi gaskiya wani bi kana nan baka san aikin da ya kamata kai ba gara ka san ne ake jira gare ka me kasa ke jira gare ka kuma ka gane shi wannan abu da kake kokowa da shi yayin shi ka cikin me kumsa yayin ake gane shi ne ko kuma ake gane ba shi ne ba don ka kamata kowa shi gane abin da abin da ake nido na abin ya san menene ake ce wannan abu tunda kala kala fanni fanni yake dauka for example yanzu misali bara a sa yara su bara shi ma wannan fanni ne ko kuma a sa yara su a sa cikin karuwanci a shi kuɗi shi ma wannan abu ne ko kuma a zo a sa yaro a sa cikin wani aiki wanda ba shi ba shi ma duka cikin wannan ana ce mai duka tartar person don shi ne ya sa muka ce don waye ma kowa ya san menene ake nufi da wannan abu Jagoran yaƙi da fatocin mutane Sadisu Lawari a zantawarsa da Tamar Abari. Tokar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Gwamnatin Najeriya ta ce tsarin ta na haɓaka hanyoyin kudaden shiga waje na samun gagarumin nasara kamar yadda shugaban kwamitin gwamnan jigawa Abubakar Badar ya bayyana. A cikin tsare-tsaren President Muhammad Buhari na sauƙaƙa wahalar corona ya ba da ya ba export promotion biliyan hamsin don a haɓaka ah, yanda za a ci gaba da kirkirar abubuwan da za a sarrafa a najeriya domin aika su waje da kuma yadda za a kirkiri abubuwan da muke shigowa da su najeriya a yi su a gida a rage kashe kudin kawo su ah, wannan babban tallafi ne kuma kamar yadda ka sani in kana bin statistics da ake fita na ƙasa cewa kullum muna samun karuwa akan abubuwan da muke kaiwa kasar waje mu sayar a samu dola da shi mun haɓaka yawan noman riɗi da ake yi irin su soɓarodo koko da duk dai jinja da sauransu wanda ake kaiwa kasar waje sannan abubuwan da aka buku da su yanzu na tonan gol musamman a wurare irin su zamfara yana kai mutukar karfi wanda yake yanzu an fito da tsari da yanzu za a zamanantar da shi a yi shi yadda gwamnatin za ta ci gajiyar abin sosai so muna ta kokari da ubangiji mu ga cewa mun kai matsayin da ba za mu kalli mai ba wajen neman dola sai dai kayan da aka sarrafa a gida ko kuma kayan da aka noma a gida mu kai su kasar waje a abin a yau har man gyada ana ɗauka ta gyada ana kaiwa china daga nigeria your excellency um, mutane talakawa masu kananan sana'o'i da karamin karfi suna da masaniya game da alkiblar wannan aikin kwamiti da kuke misali to a wannan tambayar kamata ya ka je ga gujingu ko wajen haɗeja ko wajen gumal inda ake noman riɗi ka tambaye su ya ake ciki domin yawancin manoman riɗi da suke nan wuraren ko wani kamfani da ake kira wakor ya zo ya tallafa musu da kayan noma kuma sun noma riɗin kuma yana siya da daraja yanzu wanda har yanzu a jigawa ne kaɗai yanzu a najeriya a afirka aka sami gona ta wacce za a yi noman riɗi da ba chemical wato organic uh, season production wanda yake wakwace ta ci gaba mun samu wannan uh, ah, takardar yarjewa wato certification na duniya mai wannan don duk mu haɓaka noman so in ka je karkara wuraren da ake noma kai magana da mutane za su gaya ma bambanci na darajar amfanin gonarsa a yanzu ya karu da kuma yawan noma amfanin gonar da kuma irin tallafin da ah, jama'a suke bayarwa 'yan kasuwa da kuma gwamnatin tarayya ta hannun central bank na yadda za su yi noma haka in ka je kasar hadeja kai magana da manoma za su gaya ma muhimmin ci gaban da suka samu a noman shinkafa kuma za ka ga kamfanonuwa da yawa da aka kafa a jiga na sarrafa noman shinkafa gwamna abadar wansa da mahmud kwari ga aisha ma'azu da shirin 'ya mace da wannan hantsi mai sauraro da fatar an yi shagulgulan karamar sallah lafiya allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓiya amin to idan mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon jiya mun yi waiwaye akan hajiya halima kyari juɗa zababbiyar shugabar karamar hukumar fika a jihar yobe wacce muka zanta da ita kafin zaben kananan hukumomin da ta yi nasarar lashewa domin jin yadda al'amuran shugabanci suke kasancewa sannan mun tattauna da amna wato hauwa balagaidam shugabar gender and special needs a game da irin ayyukan da take yi a fannin aikin sa kai a makon jiya mun kwana akan bayanan amna inda take cewa taɓa rayuwar mutane kusan dubu ko fiye da haka ba karamin abu bane musamman ga karamar kungiya da take ba wani international kungiya ba kuma ko da ma a ce kungiyar gida ce ba wata babba sosai bane kuma ba wai a cikin yobe kaɗai bane muna yin operating cikin yobe da kuma wajensa burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara mu ci gaba da taɓa rayuwar mutane ta hanyar ci gaba da za ta taɓa ƙasar mu baki ɗaya ba wai individually kaɗai ba kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane saboda ta haka ne za mu iya haɗuwa mu taimaka ba za mu iya yin mu kaɗai ba dole sai mun haɗa hannu tukunna za mu yi aiki tare kuma za mu cimma mu insha Allah. To daga nan za mu ɗora a yau. ai sauraro lafiya. Mu koma batun auren da kika yi wanda kika ce bayan ɗan lokaci kalilan auren ya mutu yaya wannan rabuwa taki da mijinki ya shafi rayuwarki kuma ta yaya kika tunkari wannan al'amari. Kin san dama an ce shi rayuwa na aure da kuma mutuwa duk abu ne da idan lokacinsa ya yi babu makawa kuma idan muka yi la'akari da irin environment da muke akwai al'ada addini akwai abubuwa da dama da suke kewaye da ya mace suka sa mace duk motsin da za ta yi kaɗan sai ta ɗan ta ɗan ji a jikinta karfa in yi kaza a ce min kaza ne so lallai mutuwar aure na ya taɓa rayuwa ta ta positive way da kuma negatively So amma gaskiya ni a zahiri ba zan ce ya karya min gwiwa sai ma kuma ƙara min ƙarfin gwiwa da yi na ganin cewa to yanzu fa ya kamata na tashi yanzu ya kamata na yi kokarin canza mutane tunanin su na idan mace aurenta ya mutu ba da wani daraja da kima a idon mutane to wannan abin na sa a raina kuma na ci gaba da dadircewa an dan kin san dama dole akwai stigmatization maganganu da yawa ta kashe aurenta ta fito da sauransu kuma musamman idan muka yi duba da a wannan lokacin ina da karancin shekaru so duk wannan abubuwan ya taso saboda yanayin al'adar mu amma dai gaskiya wannan bai taba karya mun gwiwa ba kuma bai taba sawa na ji cewa um, ni na bambanta da sauran mutane ba ina yi rayuwa ta ne kamar yadda kowace mace za ta yi kuma na sa wa kaina haƙuri to ko da na zo ina fuskanta ban ji ciwon sa ni dai kawai abin da na sa a gabana shi nake yi kuma nake addu'a kuma Allah ya bani iko da juriyan haƙuri da duk abin da mutane ke faɗa. To Hajiya akwai sauran bayanai? Akwai maganan kiwon lafiya musamman ma wajen bangaren mata masu juna biyu da ƙananan yara. Ƙananan yara ɗinnan suna son abinci na musamman mai nutrition. Saboda haka shi ma kiwon lafiya muna nan muna sa hankali a wajen al'amuransa. To wannan tambayar taki ce amna. A bayanin kin nuna cewa karatun da kika yi ba kai matakin digiri ba a lokacin amma kika samu kika ganganta kika kammala bayan da kuka rabu ko akwai wasu dabaru da kika yi amfani da su su domin taimakawa na baya su ma su fahimci irin al'amura makamancin wannan idan koda ya faru da su. Aure na na dab da mutuwa na shiga jami'a na fara karatu to ko da bayan auren na ma mutu ban ji cewa wannan dalili ne da zai hana ni ci gaba da makaranta ba duk da na fuskanci kalubale sosai a wannan lokacin amma ban taba jin cewa zai iya hana ni yin abin da nake ba Idan akwai matakin da na kai ma har ake bani shawarar to kawai ki bar makarantar mana ki koma koma wani makaranta daban tun da nan din akwai challenges da yawa amma dai na nuna cewa ni dai kawai tun da na fara zan yi insha Allah Allah nake roƙa kuma zai tsaya mu kuma alhamdulillah na yi and dan kuma na yi amfani da wannan dama wajen faɗakar da mata akan su fahimci yadda rayuwa yake wani lokacin nakan haɗa taro wani lokacin nakan zauna a cikin hira na faɗa mata musamman wanda irin waɗannan abubuwan ya shafe su na gaya musu cewa idan hakan ya same ki muƙaddari ne ba wai an ce ƙarshen rayuwa warki bane kuma wannan abu ne da addini ma akwai shi kuma idan muka duba tarihi ma na da an samu irin wannan abu duk da dai ba a so ya kasance to amma in ya kasance da ke babu yanda za idan na fahimci mace tana da karancin shekaru kamar yadda ni ma nake da karancin shekaru a wannan lokacin nakan yi kokarin na nuna mata cewa ba lasisi bane da aka baki na cewa za ki shiga duniya ko kuma ki dinga yin wani abin da bai dace ba saboda yanzu kin taba aure ka dauki wani hanya da ba shi ba kuma nakan ba su misali da kaina da aure na mutu ni ban ji cewa zan ji in fada kowane hali ba no na kama business ina akan wannan nake rayuwa ta kuma alhamdulillahi ba abin da na nema na rasa har zuwa wannan matakin da nake ba ma fatan aure ya mutu kuma ba ma so aure ya mutu to amma idan har ya kasance sai mai addu'a ina kuma jan hankali ga mata musamman ga sunan da zaki je an bawa mata abu akan wannan suna ina ga na dan dauki lokaci ina iya kokana in ga ya za a yi mu wanke abin da ake kallon matan da suka yi aure suka fito amma kuma wannan din ba zai yi ba saboda akwai ɓata gari to amma ni sai na ɗauka na cewa zan iya na wajen ganin na nuna opposite side na tunanin mutane da ire-iren waɗannan abubuwan a raina na tashi a kira ka da suna daban-daban a ci mutuncin ka duka dai a ta maganganun ka da sauran na yi haƙuri na toshe kuni na kuma na ci da addu'a kuma alhamdulillah Allah ya albarkace ni da iyaye masu fahimta kuma su masu suka dage min da addu'a har na kai um, wannan mataki. To Hajiya kamar wasu ƙalubale ne da baki Hanyar? hangen ba a da yanzu kike fuskanta a matsayin ki na shugaban karamar hukuma shi abin da na gaban hange shi ba kafin in shigo suna da yawa dan ba za ka san cewa a cikin karkara inda kake kana ganin kana wucewa akan hanya akwai wa'yan da ba za ka sanin ba sai ka zo alal misali akwai wata ran wani ya buga min waya da daddare ne muka gaisa sai na ce wake bisa layi sai ya ce mun eh to ba za ki sanni ba amma da Allah ni daga ƙauye kaza ne akwai wani ƙauye da ake ce masa jangama malam garba ya ce wannan ƙauye akwai matsalar ruwan sha don sai an shiga cikin tsaunuka an gangara an tafi ƙasa sannan za a tona rijiyar ita rijiyar kanta in aka tone ta za ta kai kamar gaba biyu to amma sai an zauna an jira ruwa ya taru sannan a ɗiba to kin ga ba za ka yi tunanin akwai haka ba kuma idan wanda ya shiga ebo ruwan in har ya yadda ya sayar maka to jarka 25 liters ɗin ya kai ɗari biyu faran ma da azumi suka ce na kaiwa har ɗari biyu da hamsin ranan hajiya ban yi baccin kirki ba ba zan ce ban yi bacci ba amma wallahi duk juyi da zan yi da wannan nake ina idar da sallah azkar ma ni a hanya na yi shi muka fita na dinga bubbuga waya a su department ɗin da abin ya shafe su in kira wannan kira wannan muka haɗa wani ƙauye inda za a ɗauki hanyar shiga wannan gurin hajiya da na jewa abin ya bani tausayi lalle ga gurin su gurin noma ne sosai dan wannan gurin zaka iya noman kama ko ba taki saboda yanayin kasarsu amma babu ruwa na ce a kai ni inda ake ɗiban ruwan nan da muka je na tsaya a bakin abin nan ɗin sai na ce ina ne sai suka ce nan ne za a shiga ta ina za a bi ina suka ce haka nan misalin da zan baki kamar mutum ne yana kan bene sai a ce kasan benin nan nan za ka sauko daga kan benin ka tona rijiya sannan ka ɗebi ruwan nan kuma har yanzu ka sake haurawa ba tare da wani matakala na musamman ba sai na ce to yanzu daga nan ina rijiya take suka ce he fakin sauka ciki sannan kin sauka cikin ma za ki dan yi tafiya kamar misalin kilomita ɗaya da rabi hakan nan kafin ki iska inda ma suke tonar rijiya na ce to bari mu gwada muka gada muna gangarawa muka shiga cikin tsaunin nan muka kama tafiya muka je muka tar da rijiya dabbobi akuya har rawar kanta sai da ta durƙusa tukunna ina kallon su suna tafiya suna taka birki tana durƙushe kafanta ne ɗaya take miƙawa gaba ukun nan duka tana kansa a durƙushe tana jan bayan cikinta wanda idan normal abin nan ne za ga akuya a guje za ta yi tsalle ta tsalle ta nan ta tsalle ta nan. to ba haka ba ne a can to da muka shiga sai na je na samu mata da yan mata tinkin kawai a bakin rijiyar? suka ɗiba ina kallon su suna faman hawa har su fita na ce e to na ga dalilin da ya sa fosta zai kai ɗari biyu a garin nan bayan da muka huto sanadar zaya na zo jiha na je na ga mai girma gwamna ce bai taɓa jin wannan labarin sai ya ce to insha Allahu za a yi musu boho sai a ba su sako to shi wani abu dama in ba an je an gani ba za a tabbatar ba na yi godiya kamar a gidana za a yi wa bohol din saboda yadda abin ya dame to kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da bohol amma bohol din ya ɓaci su ma kazalika ɗebowa jiki suke su taka su tafo wannan kwazazzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su ɗebo ruwa in girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu ya ce maza tunda akwai wa'annan na kusa din su kuma a je a gyara musu muka zo aka gyara fara bohol ruwa ya bulbula su wannan nagarin sun samu sauki amma har yanzu wa'yancan din suna da ɗan amalanken su sai su tattara sai su zo wannan bohol ɗin su ɗebi ruwa su koma garin su a hakan masu suna ganin ya zo da sauki to wannan kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin irin ƙalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tattashi. Mai sauraro nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau sai a tara da mu a makon gobe domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya. Manunia. Manunia. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Yanzu kuma ga awal garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara shan jirgin na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune an da ta labuta mana cewar jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun sha alwashin cewar da su dawamar da tsaro a duk faɗin kasar jamhuriyar Kamaru domin irin yadda 'yan ta'adda suke nema su kai kasar su baro ministan sojojin kasar ta Kamaru Joseph Biti Asomo ya ce duk wanda ya ce musu kudi za su ce masa as jaridar Najib kuma cewa ta yi ministan yada labaru na kasar jamhuriyar kamaru musta da nisali ya ce manema labarai su yi hankali wajen yada labaru da ba shi tushe balantana makama musamman mata bangaren yada labarun dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru sai jaridar rafiyar kuma an da ita ta gulmuta mana cewar gungun waɗansu ministoci na ƙasar jamhuriyar kamaru za su faɗa hannu hukumar da ke yi wa balayin gwamnatin ƙasar binciken kwakwa waɗanda suka yi da ciki da kuɗaɗen tallafin annobar corona a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan republic shahubi ta yi mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru frank biya wani shine zai maye gurbin mahaifinsa paul domin yanzu ana yawan ganin sa a littarukan da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar koriyar kuma ta hangumar cewa yan ƙasar kamaru mazauna a ƙasar italiya sun nuna fushin a gaban ofishin jakadan ƙasar na kamaru mazauni a birnin roma Kan irin yadda ake mutuna musu a ƙasar ta Italy. Jaridar Mutation kuma cewa ta yi shugaban Kamaru Musta Biya yana neman ganawa da shugaban bankin bada lamuni ta duniya Christian Lagarde domin neman kalbo waɗansu maƙudan basussuka na kuɗaɗe saboda yana buƙatar da kuma da tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar informatin an ita kuma ta tono garma cewar ministan ilimi mai zurfi na kasar jamhuriyar kamar mustapha men dongo shine wanda zai canji shugaba biya a zaben da za a gudanar na shekarar 2025 mai zuwa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke mana fatan alheri. Zama lafiya.